Shama barka da warhaka daga nan BBC ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. A Najeriya gwamnati ta kafa kwamitin bincike bayan akalla mutane 35 sun halaka lokacin da wata tankar dakon gas ta yi bindiga a garin lafiya na jihar Nasarawa. Rasha ta fara gudanar da rawar daji mafi girma tun bayan yakin cacar baki kuma a karan farko sojojin China na halartar atisayen. A nan Birtaniya kuma an bullo da wani shiri na taimakawa mutanen da suka manyanta wajen magance matsalar kadaici. A Najeriya ana ƙara samun bayanai bayan mummunan haɗarin da ya faru a jiya a jihar Nasarawa. Akalla mutane 35 ne suka halaka bayan wata tankar dakon gas ta yi bindiga a wani gidan mai a garin lafiya. Wasu ƙarin ɗaruruwan mutanen sun jikkata sannan ababen hawa da dama sun ƙone. Tuni dai hukumomi suka kafa wani kwamitin bincike domin gano musabbabin haɗarin. To Isa Khalid ya ziyarci yankin da abin ya faru ga kuma rahotonsa. nan da shi ne ɗakin kula da marasa lafiya masu matsananciyar larura da kuma waɗanda hatsari ya ritsa da su kuma da dama daga cikin waɗanda wannan fashewa ta gas ta shafa an kawo su wannan wuri kuma ana musu jinya da damansu dai sun ƙone matuƙa ba za mu ma iya nunawa ba gaskiya a talabijin saboda munin ƙunar haka zalika da damansu ba sa ma iya magana to amma bari na yi ƙoƙari na yi magana da ɗaya daga cikinsu wato ɗaya daga cikin masu ɗan dama-dama zo da gas irin kukin eh, gasin nan sai muka gi trailer ɗin ina abun na fita ina hayaki a wajen hakan nan abun da na iya sani kenan dai kawai sai can kawai daga fire service a tsakiyar hanya tsaye a ɗin da aka rufe to lokacin na crossing na gilma fire service ɗin kenan ko sai na ji buwaf kawai wuta ya lullube mu gaba kiɗa shine ma ba sai yadda aka yi bai ne idan na ga kai na dai a ƙasa a nan ne dai aka samu wannan fashewa ta iskar gas kuma bayanai na nuna cewa wancan tankar ita ke ɗauke da iskar ta gas kuma iskar ta fara tsiyaya nan da nan kuma sai ta yi bindiga wuta ta mamaye wannan wuri masu wucewa suka tsinci kansu cikin wannan gobara mutane da dama suka rasu abin da ya jawo ta shine an kawo tankin gas don a sauke sai an sami tana da huli gas tana fitowa daga nan gurin to ba zai iya zamanto za su iya sauke tankin nan mai nan sun nemi yadda za su gyara ta tun daga ranar lahadi da yamma har ranar litini da safe wajen karfe tara ba su iya yi ba a wannan lokacin ma abin ta wargace musu sai ita gas din kawai sai ta fita sai tana ta yawo tun da iska take bi daga nan sai mutane suka gudu wannan kuma ba shine karin farko da najeriya ke fuskantar irin wannan bala'i na fashewar iskar gas ba mutane da dama kuma na nuna damuwa da kuma saka ayar tambaya game da yadda ake daukar matakan tsaron lafiya da kuma yadda hukumomi ke tunkara irin waɗannan lamura to amma wannan lamari na lafiya gwamnati ta ce ta kafa kwamiti domin gudanar da bincike da nufin gano ko an yi sakaci a wani wuri ko kuma ina laifin yake Ishak khalid sashen hausa na bbc daga lafiya a najeriya rasha ta fara gudanar da rawar daji mafi girma da ta taba shiryawa tun lokacin yakin cacar baki kakakin shugaba vladimir putin ya ce yana da mahimmanci rashar ta karfafa shirinta na tsaro a daidai lokacin da take fuskantar abin da ya kira halayyar ƙiyayya da cin zali da wasu ƙasashe ke nuna mata a karan farko kuma sojojin china na halartar atisayen kadar rahoton ashatu musa wannan wasan yaƙi ne na neman suna rasha na ta ƙura a daka don shirin abin da aka kira atisayen soja mafi girma tun zamanin tarayyar soviet atisayen da aka yi wa laƙani da vostok ko kuma gabas zai ɗau tsawon mako guda kuma zai hada sojoji fiye da dubu ɗari uku. ma'aikatar tsaron rashar ta ce za a yi amfani da motoci masu silke dubu talatin da shida. su rundunonin mayakan sama da na ƙasa ba a basu a baya ba ba wai atisayen soja ne kawai ba na gwajin makamai a ƙasar mai faɗin gaske wani gagarumin baje koli ne na ƙarfin sojan rashar a daidai lokacin da dangantaka tsakaninta da ƙasashen yamma ta yi tsami. a karan farko kuma dakarun china kimanin dubu uku za su fafata kafada da kafada da na rashar a yau shugaban china ya isa gabacin rashar yayin da ake soma atisayen sojan yana halarta wani taron tattalin arziki to amma kuma yana ganawa da vladimir putin yayin da suka zauna don tattaunawa shugaban rashar ya ce dangantakarsu da china ta fuskar siyasa da tsaro ta ta'allaka ne akan yarda da juna waɗannan kalaman da wasan yakin watakila hannunka mai sanda ne ga washington kan sakamakon mayar da ƙasashe saniyar ware tun shekaru kenan da vladimir putin ya dukuwa wajen sabunta rundunar sojan rashar da zumma sake maido da martabar ƙasar a yanzu yana baje kolin sakamakon aikin da ya yi don ƙasashen yamma su gani a atisayen da ba a taɓa gani ba tun zamanin yakin cacen baki. To kuma ga wasu labaran duniyar. Akalla mutane 32 sun halaka a wani harin kunar bakin wake da aka kai kan wani taron jama'a da ke zanga-zanga a lardin Nangarhar na gabashin Afghanistan. Masu zanga-zangar na neman a kori shugaban rundunar 'yan sandan yankin ne. Wasu ƙarin mutanen fiye da 120 ne kuma suka jikkata. Majalisar Dokokin Afirka ta Kudu ta fitar da wasu alƙaluma da ke nuna cewar galibi mutane 57 ne ake kashewa a ƙasar a kowace rana. ministan kula da harkokin 'yan sandan kasar beki sele ya ce al'amarin ya zama tamkar ana fagen yaƙi ne inda aka halaka mutane dubu ashirin a shekarar da ta gabata daga cikinsu kusan dubu uku mata ne to kadaici da zai iya zama wata babbar matsala ga wasu jama'a da ke zaune a manyan birane musamman ma waɗanda suka manyanta saboda haka ne aka bulo da wasu shirye-shirye a nan Birtaniya na taimakawa mutanen da ke cikin irin wannan hali. Wata ƙaramar hukuma a nan London tana ƙarfafawa mutanen da ke suka haura shekaru 60 da haihuwa don su rika fitowa daga gidajensu suna tuka wasu kekuna na musamman. Kare Aliyu Abdullahi Tanko da ƙarin bayani. Jane yar shekaru 73 na daga cikin miliyoyin 'yan fansho da ke zaune su kaɗai a London. Amma yanzu tana da babban dalili na fita daga cikin gidanta. Really good Just down there. An fitar da wani tsari na hawa babur mai lantarki da ake tukawa kamar keke wanda ke da direba ga duk mutumin da ya wuce shekaru 60 a birnin London domin a ɗauki mutum ya je siyayya sannan kuma ya hira ta awa ɗaya da rabi. Great... Ina jin daɗi sosai saboda ina motsa jiki sannan kuma in na sha iska sai na ji na ƙara kuzari. Shin me ya fi burge ki game da wannan tsarin? I'm doing something. A yanzu ina wani abu, a maimakon zaune kan kujera ina uh, tunanin uh, rayuwa. Tabbas kashi talatin cikin ɗari na waɗanda suka haura shekaru 65 a London na zana su kaɗai a gida, kuma bincike ya nuna cewa kaɗaici na janyo musu ciwo, amma kuma wannan damar na matuƙar taimakon su. A yanzu mutane na motsa jiki sosai. a don haka ba sa bukatar dogaro da asibiti da kuma masu lura da su saboda suna samun damar fita waje da kuma hira da mutane gajen dai za ta kara irin wannan balaguran a mako mai zuwa To a fagen wasanni kuma dan wasan Real Madrid Marcelo Vieira ya amsa cewar ya aikata zamba wajen biyan haraji kuma ya amince da hukuncin daurin shekara gyara halinka na watanni hudu. Rahotanni sun ce dan wasan na Brazil mai shekaru talatin ya ki biyan harajin dala 576 ga hukumomin spain ta hanyar amfani da kamfanonin kasashen waje don kula da kudaden shigarsa an yi allah wade da wani zane da aka yi na fitacciyar 'yar wasan tennis din nan serena williams wanda aka wallafa a jaridar herald sun ta australia ana mai cewar ana nuna wari wato na nuna wariyar launin fata ne ga alama zanen yana tsokaci ne a kanta bayan sa'insar da suka yi da alkalin wasa a lokacin wasan ƙarshe na gasar US Open a ranar Asabar. To za ku samu duka waɗannan labaran ne a shafinmu na intanet wato bbc.com/hausa. Za ku iya tafka muhawara akan duka labaran a dandalinmu na BBC Hausa Facebook. To amma yanzu ne Alhaji Jor Kulibali ke cewa mu kwana lahiya daga nan London.